Masu sauraron shirye-shiryen Studio Kalangu barkanmu da yau, barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wata sabon muhawar Studio Kalangu. Shirin muhawar Studio Kalangu wani hili ne wanda a cikin shi muke tattaunawa kan maudu'ai daban-daban wanda suka shahi yau al'umma ta yau da kullum. Yau muna gidan Radio Sarauniya da ke jihar Maradi don ba masu sauraron mu na cikin jihohin ƙasa damar su ƙara kasancewa tare da mu. Maudu'in da za mu tattauna a kan shi zai karkata kan shin ina mafita ga masu kiwon kaji. dangance da cutar murar tsuntsaye a maraɗe. Tun ranar 19 ga watan Janairu shekara ta 2023 hukumomi suka gano bullowar cutar murar tsuntsaye a da'irar sha da ke gundumar gidan Rinji a nan jihar ta maraɗe. Wannan labarin magabatan jihar da ma'aikatun kula da lahiyar dabbobi su ne suka bayyana shi. Wannan cutar ta mara tsuntsaye ta yi sanadiyar mutuwar tsuntsaye da dama amma ta hiɓanna a cikin kaji. Wannan kuma ba karamar barazana ba ce ga masu kiwon kajin. domin wasu masu gidan kajin sun tabka asara mai yawa yayin da wasu kuma masu sana'ar sai da kajin su ma jallin nasu ya kare shi me ake nihi da cutar mara tsuntsaye wace irin cuta ce ta yaya ne wannan cutar take yaduwa wani yankuna ne wannan cutar ta yi kamari a jihar maradi wani irin matakai ne magabatan jihar maradi suka ɗauka. da murkushe wannan cutar. To domin samun cikakkun bayyane kan wannan cutar ta mura tsuntsaye da kuma hanyoyi da dabarun yaƙi da ita. Ya sa muka tsara wannan muhawara a nan ɗakin magana na Radio Sarauniya ta Maraɗi inda muka gayyato muku da jami'i na ma'aikatar kiwon lahiya ta wato gundumar ta Maraɗi cewa da Alhaji Isa Habu. Barka da zuwa Alhaji Isa. Barka da mutanen Radio Kalangu. A tare da mu akwai likitan dabbobi cewa da isa nasiru mamman barka da zuwa isa muna tare da abdurrahman hali wani da yake sana'ar kiwon kaji barka da zuwa abdurrahman barka madam barka bakin mu mun gode karbi goron gayyata ni muhawarar studio kalangu ni hawa usman nake mako lali marhabin madalla mu soma shirin muhawarar tamu tare likitan dabbobi cewa da isa nasiru mamman shin mi ake nihi da cutar mara tsuntsaye kafin fara da ina godiya da studio kalangu da ya bamu waga dama mu zo mu yi magana biskan abin da ya shafi wa'yan cututtuka da ke damuwar dabbobi eh, surtu tsuntsaye eh, abin da ake nuni da mura tsuntsaye eh, mura tsuntsaye ciwo ne wanda ke kama tsuntsaye kuma abin da yake ciwo ne wanda yana iya zuwa haga mutane Eh, sannan abin da ya kamata mu rike wanga ciyo kwayar eh, cutar da ke sa shi ita ake cema virus kwayar cutar virus ce ta orthomyxoviridae ciwo ne wanda kowa kwayar cutar tana da iri-iri da dama tunda akwai tip a akwai tip b akwai tip c sannan kuma kowane tip shi ma yana da bambanci akwai ƙananan ƙananan bambanta da dama da a tsakanin su tunda cikin abin da ya shahi eh, mura tsuntsaye in muka ɗauka abin da mutane suka yi riƙewa wanda ake cema ma n to abin da ya kamata mutane su rike wannan ash in na ɗaya ɗaya ne ha goma sha shida ita kuma n in nan ɗaya ɗaya ne har tara kenan ana iya samun iri iri da dama eh. to yanzu idan muka zo a nan ta jihar maradi kamar a cikin wannan nau'in da ka gaya muna wani iri ne yake da kai a nan yadda wanda ya shahi kashin wanda ya hibanna sosai a cikin su a nan maraɗi. eh to a nan maraɗi wanda ya hibanna a cikin su ko wanda aka samu shine asenk nn kuma HCN eh, eh, nan ko a faɗin duniya shine wanda ya yi tsanani wanda yake da yake kawo yawan mace-mace da dama kuma yana iya shiga ga haga jikin adam don ka shine aka samu nan jihar maraɗi to banda yankin gidan rumji ma yanzu hamma wajen kawo garin maraɗi na ma an same shi yanan abu ne wanda a yanzu dai bamu iya cewa ga takamaiman inda ya tsaya amma dai ana nan ana abin ga Eh, duk inda aka samu aka ji alamun matsalolin ana na ana bincike a gani mhm, mhm. Eh. eh malam isa kaman wani irin tsuntsaye ne ita wannan cutar ta mura tsuntsaye ta yi shawa ko da aka ce mura tsuntsaye duk tsuntsaye take shawa da na mhm. gida da na daji sai dai ko ta yi tasiri wajen kaji dan saboda shine ko ta yi kawo babban illa wajen kaji dan saboda shine mutane suke ganin ko ta kaji ce amma ai in aka diba an koma baya a shekara dubu biyu da biyar ko da shidda da aka samu wannan ciwo na horko a nan kasar Nijar. E, ai tsuntsaye ne waɗanda suke hijira waɗanda ake ce ma wazo eh, migrator mm. tsuntsaye waɗanda ke tasowa da wata ƙasa suna wata ƙasa bisan su ne aka gare su ne aka fara samun cutar kenan yana kama tsuntsaye na gida yana kama na daji amma dai ya yi tasiri wajen kaji tun da sunan da nan ne kawo abin bai jimawa su kuma wa'ancan suna iya dan jimirin shi wani dan lokaci kahin ya fara musu illa. madalla za mu koma a bangaren naka cewa da wato Malam Isa Habu jami'i wanda kake ma'aikatar da ke kula da kiwo kiwon dabbobi a na jihar ta shin a yanzu kuna iya bayyana muna takamaimai a wani hali ne ake ciki a game da ita wannan cutar ta mara tsuntsaye a nan jihar ta to malala eh, don kuma aikata radio kalangu don gaskiya muji ji daɗi da kuka ba mu dama da mu zo mu dan tantamna akan harkar wannan cuta wadda ake cewa mura tsuntsaye lalle wannan cuta wadda ake cewa mura tsuntsaye cuta ce kamar wanda dokta nasiru faɗi wadda ke musamman ta shafi tsuntsaye tsuntsaye kuma ta hutsani kamar jikin kazi to a nan jihar maradi wannan cuta dai ba bakuwa ba ce ba daman kamar dr nasiru hudi mun taɓa samun ta lokacin da aka same ta aka tahara a magariya kuma ta haɗo kuma a cikin jihar madarufa daga baya kuma muka same ta a dubu biyu da goma sha shida a maraɗi a na cikin garin maradi kuma mun same ta kuma a dubu biyu da ashirin da biyu halo ta komo gida kuma kawo kun ganda har mun samu dan eh, tsaye wannan bisun shi ta dan tsagaita da kuma daga baya ta komo kuma mun same ta bara a cikin gundumar age mun same ta a cikin gundumar ta sawa halo mun same ta na cikin jihar maradi kuma bana halo ga ta kuma ta komo a cikin gundumar shadakwari da ya gaya muku a cikin wani mhm. gari a kashe bulun kukuru akwai kuma wajen karazome akwai kuma cikin da wani. Mhm, mhm. to shin yanzu kuna iya ku kwatanta mana ana iya kese kamar adadin kashin da ita wannan cutar ta shafa. Ya wato ita wani cuta abin da samu a cikin wancan garin da aka na cikin shadakwari abin da shafa ya kai kamar kaji 115. Akwai kuma da aka samu wajen hamsin kuma akwai da aka samu wajen talatin ɗan kai dai a takaice dai an samu dai kamar kimanin kamar kaji ɗari tamanin da suka suka amma akwai an su labari da muka samu an yi bincike an yi prelevement mun tura mun gane ko mun tura cin labo muna jiran confirmation an haka ne da kuma yanzu kun ga abin zai kare kenan amma yanzu guri na uku da su ne wadda ka tabbata mana cewar malatin ta bayyana mm, lalle nan wurin an samu bincike ya tabbata cewa ciwon na akwai shi yana akwai shi a cikin nan wani mm. to yanzu kun zana muna shekaru tun shekara ta biyu da shida zuwa yanzu ko da yaushe ana samun maimaicin wannan wannan cutar ta wato murar tsuntsaye a nan maraɗi shin a ganin ku menene ke kawo haka to kun san ita harkar cuta an tana zawa zuwa da zawa shi ke kawowa yadda dokta nasiru ya ce muku kwatamcin niger tana tsakanin fayi mediterranean kamar kai kasashen laraba da arewa da ake ruwa da kuma kasar sharin kudu wanda ke ake masihu ruwa ake samu ruwa da yawa kenan kun gane ko akwai ya kwatanta mu cewar mafi yawa abin suke kawo su kamar tsuntsaye ne wanda suke hutuwa kamar da wata kasa mu suke ratsa su wuce kasa to muna isa musu kun ga bare shi kamun nan a cikin jihar Age kun gane ko tsuntsaye ne suka zo cikin abu suka tsaya su kwana a wani gari gaba kuma shi kenan kuma abin cutar ta zama nan kun gane ko bacin wannan kuma cuta ce da ke tana yiwa a yi ta a cikin wata ƙasa kun gane ko tana yiwa ga wata ƙasa kuma mutane zirga-zirga a cikin harkar zuwa da zauwa da mutane suke harkar kasuwanci da wani abu kamar abin da ya shafi harkar kayan kayan kayan tsuntsayen ko kwai ko kuma ko kuma ko kuma kajin ma da suke zuwa suke zawa to wani ma suna aika man su shafa mana amma yanzu an ku dauka a kwatamci bana kun gani cutar daga arewa ta taso a ah, wajen cikin kasar sha da kwari gane ko amma a lokacin nan cutar nan an ji labarin ta a ƙasar yamai kuma daga ba muka ji ta a cikin labarin ƙasar tawa a wajen wanda aka cewa wajen buza mhm. kun gani kenan tsakanin buza kuma an ku duba buza da shi wajen zon gidan rumji can wajen dan kulina akwai yal iyaka kenan da yake sa kin zarga zarga ku zuwa kasuwa kasuwa ko zabi ko na abu suna iya kawo irin wannan cutar irin wannan kun abin da ka to madalla mun sake dawo kanka isa habu eh abdurrahman na hali kana daga cikin waɗanda suke sana'ar kiwon kashi shin kana iya ba mu takaitaccen bayani dangance da wurin naka da kake kiwon kashi masana'antar taka eh, assalamu alaikum madam to mun gode eh, lalle wanga ciwo eh, yana ba mu wahala kwarai surtu bisa kan kashi allah sa duk ciwo inda ya zo muna ɗaukan mataki Eh, allah sa dai mu ciwon nan bai zo wajen ba amma in muka ji shi duka muna tsaye da eh, wani hulda da kasashe na waje tunda yawancin kaji wani lokaci muna shigowa da su daga najeriya wani lokaci muna su nan don mu muna rasa kaji da dama shi yasa mu muke promouvoir kin eh, kyankyasa na kaji na gida mm, a nan wurin kamar wurin masana'antar taka gidan kajin naka kana iya gaya mana kamar yanzu kashi kamar misali ɗano ke gare ka muna da kashi wajen ɗari biyu da wani abu ɗari biyu da hamsin haka kuma a nan gurin ake kwan ake kyankyashi a baka ɗauko kashi daga wani wuri ka kawo a tun da ciwon nan ya fara mun bar ɗauko kashi a nan muke eh, produkin kwai mu kisa a nan kuma mu tada su akwai matakin da ka ɗauka don ya zamanto cewa kada kashin ka su kamutun da kai ca kai har yanzu dai alhamdulillah baka samu bullowar wannan cutar a cikin gidan kashin naka ba. Eh lalle akwai matakin da muka ɗauka don mu hana ziyara. Wani lokaci ziyarar nan mutane da suke zawa ba mamaki suna ɗauke da cutar nan. Kuma mu ma da an ma'aikatan can za mu shiga sai mun ɗauki mataki kafin mu shiga cikin garken. To yanzu annoban nan tun shekara ta shida ne ake yin ta a nan. Ko da kai ka ce ka soma kiwon kashi na shekara ta biyar To a shekarun nan na da aka samu wannan annobar a lokacin nan ba ta shahi gidan ka ba eh, ba ka taɓa fuskantar ta ba eh Allah ya sa dai mu bai zo wajen mm. eh, mu ba tunda kayan mu wara eh, producer da kanmu muna daukowa daga kasashen waje ne mm-hmm. a duk lokacin da muka ji ciwon na ya zo sai mu tsaye da daukowa mm. sai dai naku nan su ne kuke amfani da su mu muke amfani da su mun madal abdurrahman mun sake dawowa kanka eh malam isa isa wanda kake mai kula da lafiyar ta dabbobi ya ne kuke tafiyar da shi wannan al'amari na wannan ciwon na kaji kamar misali a ce idan abdulrahman ya bayyana muku watakila ko wani dan uwan akwai an samu wannan annoba a cikin gidan kajin shi yaya ne kuke tafiyar da dokan nauyin wurin abin da ya kamata da ya rike na farko eh, shi ita, ita waga cuta akwai ka'idodi wayanda za a ce doka ta ƙasa ko kuma a ce doka ta ƙasa da ƙasa wadda ake ce ta oyu duka kungiya ce ta, ta majalisar ɗinkin duniya wadda ke kula da haraka lahiya dabbobi gaba ɗaya ba tsuntsaye ɗaya ba don akwai matakan da ta ɗauka bisa kan abin da ya shahi waga, cuta amma eh, in yanzu ko misali in makiyayin kaji ya kira mu ya ce mana da matsaloli abu na harko kenan da muka yi sai mu diba mu gani menene matsalolin menene alamomin sannan lokacin na in ya cancanta a ɗibi a yi ma kenan a ɗibi ko wani miyau ko wani abu na su haka mu aika ya mai in an tabbata lalle kwayar cutar ta wannan mura tsuntsaye ce a lokacin nan kenan akwai eh, gwamnan jiha yana a arete wata yana eh, doka wani kudurin doka wanda ke cewa to wa'annan abubuwan nan ga abin da abin da ya kamata a musu sai a daidaita shi da wagga doka ta oyoye da na ce kenan an ce wa'annan dabbobin a yi kaza da su a yanke ko a toye ko a yi kaza duk abin da ya kamata kenan sai a faɗi kuma sai a hana zirga-zirga ta kaji duka abin da ya shahi kilomita goma da wannan wuri duka kilomita goma kaji ba su shiga ba su fita ko a ce tsuntsaye dai wa'anga dai wa'anda mutane ke ɗauka kaji zabi duka don saboda ka ɗauko cutar a huta da ita ko kuma ka a shiga a ɗauka. lokaci ne kenan kun ji a gurguje dai abin da ake yi kenan in an ji a samu irin wannan abu mm-hmm. eh malam isa dazu ka bayyana mana cewa ita wannan cutar ta mura tsuntsaye hatta ga dan adam tana da illa shin wani irin illoli ne take haddasawa ga dan adam yawa eh to illolin da take haddasawa ga dan adam ko irin yadda take makaji ne kenan akwai eh, matsala wannan ta lumhashi akwai wannan masassara sannan eh, yadda yake kama wuyan ɗan kaza ya abin ga da ake cewa wuyan ya abin ga shi ma ɗan adam yana yin shi kenan abubuwan ka tafi kuka diba kawa sun so su yi kama ma da eh, alamomin irin na wajen kaji kenan koyan da yake ima kaji illa mutane ma yana yi musu illa kwarai haka na eh To, kamar mutumin da ya kasance ita wannan ciwon namar tsuntsaye ta shahe shi, shin akwai wasu matakan da ya kamata ya ɗauka a game da lahiyar shi? in dai ya an tabbata lalle ita ce akwai matakan da ya kamata a ɗauka tunda abinda mutanen mu lokaci in kuka zo wajen makiyaya ko kuma abin ga eh, eh, masu aikin kasuwancin kaji abinda suke ake cewa in aka dahawa shi kenan ba wata matsala ko wani mine. yanzu babban matsalar da ake samu kayan akai ga dahawa tunda sai an yanke sai an taba su kenan sai an hige sai an yi mine duka wannan mm-hmm. yanan wannan lokaci na duka mutum na iya ɗauka yana iya ɗaukan malatin idan mm. inda son samu ne yadda doka ta ce a yi wasu kawai yanzu ɗazu kun yi ma eh, bunga wakilin elevaji magana eh, tambaya biskan yadda cutar ke yaduwa yadda yasa da ana samu yar tazara yanzu yar tazara ta rage duka wannan rashin bin ka'idodi yana cikin abubuwan da ke sa cutar tana kunga bara mun bana mun yi mm-hmm. kun gani ba sani ba kenan kun ga da da hwari 2016 2006 eh, sai 2015 sannan ta bulla kenan kusan shekara goma yanzu ta zo bara bana kun gani kenan mm-hmm, mm-hmm. abin da yana ke ga ragewa dan mi dan saboda ba mu ɗaukar matakan da ya kamata biskan wannan in aka ce tun mutu ya ga an ce mai mura tsuntsaye ce sai ya sauri sai ya rika saidawa ko a rika yankawa ana ci hanjin nan wannan da wani abin ga yan gashi da minene duk su bulkoto su bulkunshi duka sai a zubda kashin musu koma su ci ko kuma a bar shi nan cikin taki baɗi kuma tunda in akwai yanayin sanyi yanayin damshi kwa cutar nan tana nan kuma wata shekara haka nan ne yana shi yana cikin ɗaya daga rashin ɗaukar waɗannan matakai na kariyar kanmu da kanmu ba sai mutane abin da ba su tunani gani suke asara ce za su yi ba su tunanin da illar da za ta iya kawowa ga gare su kuma ga kiyon su nan zuwa gaba. mun sake dawa kanka musamman ma dangance da matakan da ya kamata a ɗauka ka'idodin da ya kamata a kiyaye saboda ita wannan cuta eh, malam isa habu jami'i da ke ma'aikatar kiwo ta nan jihar maraɗi ganin cewa da ita wannan cuta ta tsuntsaye tana saukin yaduwa kuma idan ta shiga a cikin akurkin kashi ba abin da take bari ga baki ɗaya take kashe kashin shin a ganin ku menene ya kamata mai sana'ar ko kuma mai gidan kaji ya yi dangance da ita wannan cuta yawwa to shi kusan aka ce kaji mafiya ko mai gidan kaji ko kuma wanda yake da akwai kaji biyu uku a gida dukkan da ake da dukiya ce ita kuma dukiya wai an ka bari ta bace ma to gaskiya ka asara duka yana tare da yanda kamar dr nasiru ya faɗi yanda mutane suke zama yau mutanen mafiya masu mafiyawa wanda suke kiwon kajin da yawa kamar ka dauka a cikin ƙauye mafiyawa an su yi makaranta ba ko kuma akwai ƙarancin foro akan irin wani abu ko kuma an ma foron foro wa'ansu kun ba su yi rikewa. a kan wani abu kun gane kamar da hudu akwai mataki mataki da ya kamata yi kun ga mu yanzu an kama wajen gwamnati ne an kama cutar da aka ji labarin ta ce a ga cutar ta zo a cikin garken ko ferm din wani ko kuma gidan wani ko mai akwai mu a dokance kun gane akwai abin da aka ce a yi daya abin da muke fata a taya a ce dai ka gane ku da ka fara gani wani abu a ce ka zo ka faɗi declaration kun gane ko an aka faɗi da mu da ma'aikatan masu makansu kamar su dr nasiru kun gane ko da mu mutanen aiki da na wajen gwamnatin duka tahiya ɗaya aiki da muke tare da su duka an cika ce mu ɗaya muke tsayi kun gane ko mu kiyaye lahiyar jama'a ko mu kiyaye kuma lahiyar kuma sauran kajin da cin garin da ba sai a ce to tun da mu ɗauka a yi da ka da ka faɗi sai mu ce to a wurare wanda masu sai mu ɗauki mu a bincike mu yi komiyan su kuma ayi goji gwaji sai mu aika an muka aika an abu ne dai daidai to a lokacin sai mu zo a ga gwamna kun gwamna ya dauki doka kun gane ko dokan zai dauka zai ce kamar da faɗi dokan za ta hana zirga zirga bisha eh, kaji zuwa da sauwa kenan ko ka so da kasuwa kawo ko kuma ka tsaya ka kai ko kuma ka dauka ka kai kun gane ko ina cikin matakin babban matakin da dauka kuma daga baya an kai wannan kun gane ko sai a ce to wanda yake da akwai a wanda a cikin dan ma kun ga ya kwatanta muku cewar eh, kamar wajen eh, za ka yi aiki kamar da abin wajen figiya ko kuma wajen yanka a da ke wasu yara ne ake bai suna wani abin to mu a dokance kun gane da abin lokaci ake gabaki ɗaya kawai a gama da su. Mm, kada a ci. e kala eh a gabaki ɗaya a gama da su tun da ke matsalar harkar virus ne kun gane ko. mu virus kuma ɗauku sake yaki a wani lokaci kuna gane ko yau yanda faɗi kamar virus wanda ke yawo mafi yawa a cikin nijar da ke shan asisan ka yana ne ya yawa ne kuma ya hubanna kuma shi ya yi eh, ba amma yau virus sake yake shi da ake cewa mutation kun gane ko tana wa ya kai kamar da aka samu kamar ka dauka kamar coronavirus kun gane ai da harta ke tsaya ta tsaya ce mm. a cikin magi ake samu mata aina ne ake samu mata daga gaba kuma daga kun ga ta shigo cikin ta shigo cikin dan adam to mu gwamnati shi abin sa dan kalma ta kai ga irin wannan kun gane ko a ce virusin ku ya juya ko ya kai na abu lalle ana yi ce amma aka ce a ce amma sai an soya ta da kyau ko kuma an dafa namu da kirki kun gane ko kuma ya kwanta muku shi abu ne wanda ke an baya ba hankali tana iya zuwa haka ga ga adam tun da ana tabawa wurin figa da sauransu yawwa to gwamnati musa ya ce to gabaki da kawai shi kenan kawai don a gama da abu an gama abin kenan tsire su ta guri daya kun gane sa dauki maki a toye a yi komi da komi su a ce kuma gurin babu sai a bar abu a share gurin a bi tsafta a gurin don ku dafa son ku don ku tabbata ya ba cikin ta yawa ba sosai to madalla mun sake dawowa kan kuma mallam Isa Habu eh mallam Abdurrahman kai kana da gidan kiwon kaji kaji irin alamomi ko kuma in ce matakan da ya kamata a kiyaye kamar yadda malam isa Habu ya wadi shin kai wani irin mataki ne kake wani irin tsari ne kake yi a cikin wannan gidan kajin naka don ya zamanto cewa ka wannan cutar ta isar ka. to mu tsarin da muka ɗauka shine yadda na haɗi ɗazu in muka ji ciwo muna hana ziyara kuma ba mu shigo da wasu kaji don ka bayan wannan kuma muna allura da ya kamata don kiyaye eh, ƙananan cutuka paske ita ciwon kaji yawa gare ta eh, muna ƙananan allura tun da lalle ita gabata da allura a yanzu dai zancen da ake watar eh, da muke ya zamanto zuwa gaba a samu allurar ta. To yanzu cikin wannan gidan kashin naka baya ga kai akwai ma'aikata wani kake aiki tare da su. To su kamar wani irin shawarwari kake ba su wani irin tsari ne wacce irin doka ce ka mi ka dora musu dangance da wannan ciwon don ya zamanto an kiyaye. Eh, Tun da shi kan shi ma ce kula da kashin da kansu wani aiki ne na daban. Wani aiki ne lalle muna da ma'aikata da dama amma tun da ciwon ga zo sai muka rage ma'aikata kuma wanda suke aiki mun ɗauki mataki da dama akwai kayan da za su sa su shiga da takalma kuma in za su shiga akwai ruwa inda za su sa ƙahunsu wani ruwa ne wanda yake ma'aikata yana da sanadari na magani na kashe kwayoyin da za su shigowa da su daga gari eh don su shiga in suka shiga suka kare kayan nan ba su wuta da su akwai sal da za su shiga su hudda kaya wannan to majalla mun saki dawa kan kakahin mu ci gaba sai mu dan shakata kaɗan. to madalla yanzu sai mu dawo wato inda za mu ci gaba da muhawarar mu a nan ɗakin magana na gidan radio saroniya muhawarar kuma ta wannan yau wato ta wannan maritan ta karkata ne kan ina mafita ga zuwa wato masu sana'ar ko kuma in ce masu gidan kaji dangance da wannan cutar ta mara tsuntsaye a nan jihar maraɗi to za mu sake zuwa kan ku wato malam isa habu wakili ko kuma in ce jami'i a ma'aikatar da ke kula da kiwon dabbobi shin kuna iya ku bayyana mana dukkan wa'annan alamomi ko kuma in ce dukkan wa'annan cutuka da aka samu na mura tsuntsaye ya ne kuke kuna tafiyar da su a nan cikin jihar ta maradi mu a cikin wajen harkar gwamnati daga mun shi labarin kaman cewar an samu mutuwa mutuwa bishashe kaman kaji haka kun gane ko akwai abin da kwanta muku na hari an muka samu labari muna zuwa a yi bincike aka yi bincike an ya so sai abin da aka cewa ma kuma an so sai a sai aka yi gwaje-gwaje a kammala mm-hmm. aka yi aka to an abin ya tambaya ya tabbata daidai haka ne to a lokacin nan sai a ga gwamna a kuta shida mai ce gashi cutar take a cikin ita kuma cutar na kuma ga yanda take cikin ta ga yanda doka a dogance take ciki to gwamnati zai dauki kudiri wanda aka ce a rete a yanda ka arete sai ce to ya sanar kamar al'umma cewar akwai cutar a cikin jihar shi amma a cikin gurguri kaza kuma ga dokar da ka dauka kun gane ko da masu duka faran farmacin gari a kira su an kira su an kwatanta musu cewar ga a cikin a cikin jihar maradi da je eh, shekarun jiya mun ji labarin cutar a region kaza mun ji a region kaza amma yanzu ga shi ta iso garin mu to ga abinci kuma ga matakin da ya kamata sai mutan tana su mu ajiye rijina tare da su abin da ya shafi haka nan kun gane ko to a lokacin mu muke aiki su su kama muna da mu mu ma'aikatan da su masu zaman kansu da su wanga kun gane ko lokacin nan abin da aka cewa misali sam de surveillance mun gane ko an ka sale sam de surveillance nan su duka ma'aikatan duka suna yi kasuwa kasuwa kasuwa su gani suna waye suna suna waye mutane kai kuma ana duba gani kasu gunda aka ce da kaji a gani idan gunda akwai matsala bacin wannan akwai wajen duwan mhm, paske eh, akwai kudin ta gwamnati wanda kawo ce an kaman a an ka samu kaman girf a biyar a cikin wannan a a kasar ma da take wadda cutar ma ta zo mata an babu sami ta anan mara an kama a ce a ta anan makwabtan mu sai a guduwan ana doka akwai dubu doka da ta da cewar kwai ko kaji ba za su shigo daga can wanda makwabtan mu zuwa nan gumba kuma tana cikin kudurin nan bacin wannan akwai kamar dugun da aka sai da kaji dukkan muna biyu ana control da marshe ana control a jikin a cikin farm din akwai wanda aka sha activate the same na wannan akwai committee committee wannan na wani alfon da ke lahiya daya wanda ya kumshi ozo fure da mutane ilofaj da dalikitoci kun gane duka muna aiki tare da su muna kwatanta musu cewar ga zama da muke ciki su wajen ozo fara mai aikin su su da ma'aikatan gandun daji ma'aikatan gandun daji su da suke muce ce ko kula da abin da ya shafi duk wani tafki inda ke tsaye suna zuwa daga wani gudu suna sha ruwa a cikin tafki mun gane ko akwai ko kuma wani manyan manyan daji wanda ke tsaye suke tsayuwa ko su yi kiwo su ci kwari duk suna mana a su duduwa mana a nan gurin babu eh, tsuntsaye da wanda suke mutuwa duk su kama nuna akwai takardu da muke ba su duk ko lokaci lokaci suna cika suna aiko mana kun gane ko su kuma dan likita an kama cutar ta bayyana an kama cutar ta bayyana su kuma su ma suna duba gani wai cutar nan ta kai ga mutane ko bata kai dadi ba tunda kenan ma akwai bayanin da muke cewa duk akwai da aka ce la surveillance de ka chez les humains kun gane ko bacin wannan mu kuma akwai abin da ke cewa epidemic surveillance a kanu muka tuntuɓe muku wanda ke zai zai samu samu duk ko duk ko duk an muka juna kaɗan muna zuwa muna ji muna gani muna firleban muna aika don mu samu ƙoƙari muna waya mutane kai a cikin yadda cutar take ciki. Kama a yanzu da ake a matsayin kamar ma za a ce ana cikin annobar ta tunda tana nan tana ta yaduwa a cikin jihar ta Maradi. Shin nan gurin kun ɗauki wani tsari na wayar da kai musamman ma ga waɗanda suke can ƙauye kun ɗauki tsarin wayar ma al'umma kai isar musu da sako? Eh mun da so na kun san a cin kowane eh, da hari dai dokar tsarin da aka ɗauka ɗaya ne wani aka ce circumscription lazon mhm. circumscription lazon kenan wannan gurin da yake cin ko babu shiga babu fita an tsare wannan an tsare kuma an kwatanta ta an waya sarakai gargajiya kai an waya don ku duka masu cikin da cikin kungiyoyi da kai kun gane ko kuma da malaman mu na aiki da su an ga duka suna waya makiyaya da wani mai kai akai eh, eh, suna waya musu kai akan da abin da shafi wannan cutar dole ne kun gane aiki da kowa da kowa don su mun a taimaka madalla eh, isa muna aiki mahalla kuma da kankanin radio na cikin daji wanda ke musamman mm, radiyoyin karkara an karkara suka waya mutane kai to madalla eh malam isa nasiru wanda kake Eh, likita ne na dabbobi shin yanzu kana iya ka bayyana mana kamar irin ka'idodi wanda ya kamata a kiyaye ga su masu gidajen kajin sannan kuma da su inda suke sai da kajin a cikin gari sannan da su inda suke sayan kajin suna yanka suna ci. kafin da in kai ga wannan eh, in ba da amsa waga tambaya zan dan karo karin bayani kaɗan bisa ga abin da malam abu ya faɗi bisa kan kwan matakan da ake gana eh, da aka ɗauka a nan jihar maraɗi. don saboda a samu a ciwo kan waga matsala ko kuma a kare ta kata yaɗu ina ji bulla wanga ciwo zauke yanzu an kai taro biyu ko uku da kwamiti na jiha wanda ke ake cewa kwamitin one health da ya yi a ƙarƙashin jagorancin gwamnan jiha a gayyato 'yan jarida da 'yan hora hula da likitoci na dabbobi da na mutane da gandun daji da ma iko ko su jandarma da polisi duka a kwatanta musu yawa ga matsalar da ake ciki kuma ga matakan da ake ya kamata a ɗauka kuma kahin ma ciwo ya bulla a nan jihar maradi lokacin da muka ji labarin shi na eh, waga ƙasa makwabciya ta mu nigeria aka ce cikin eh, eh, ko state state 32 da agare wajen 28 duk sun kamu da wannan ciwo director na jiha na elevage ya kirayo mu likitocin dabbobi da makiyayan kaji da masu kasuwancin kaji aka tattauna aka ba da bayani biskan abin da matsalolin da take kuma da matakan da ya kamata ɗauka sannan kuma biskan abin ga circumscription in zone da eh, mala abu ya wani kayyade yankin da mala abu ya haɗi lokacin da eh, ciwon na ya bulla nan bullun kuru ina jini ina cikin tawaga wa'anda muka zo da likita ta mutane eh, abin ga yansu epidemiologist yansu da elevage ta gwamnati da mu masu saman kanmu da 'yan gandun daji muka bi gari gari duka gari ruwa da suke cikin wannan kilomita goma da aka tsara duka wannan gari ruwa muka bi muka zama aka tara mutane aka ba su jawabi ga matsalar da aka samu wuri kaza ku kuma kuna cikin wannan yankin wanda ciwon na aikawa gare ku yanzu yaya ne abun ga 'yan suke su ba da bayani in suka ce ba matsala mu ce to in kuka ji matsala ko ya take ku sanar da mu yanzu bisa kan tambayar da kuka yi ta wajen eh, matakan da ya kamata a ɗauka in muka fara daga makiyaya kenan ya kamata na harko a hana zirga-zirga shiga da huta ko ta mutane tunda babban matsalar da ake samu eh, yana yiwuwa wanda zai zauwa in yana yiwuwa ka hanyar zo wajen ka ya biya gona wani ko gidan kajin wani ya, ya yana yiwa in ma sai ne zai ya tai can ba su shirya ba ne sannan zai zo wajen ka yana yana yiwa can ya ɗauko cutar ba a sani ba sannan inda son samu ne wa'in tsuntsaye ma wa'in irin su su kurciya ga su habjiya su wanga balbelu duka da muke gani muna rainawa su ma suna ɗauko ƙwayar cutar nan za su zo su sha kenan kajin ka su masu sha kenan ana iya abun kenan kamata a ɗauki matakai tunda akwai mutanen da kuwa kajin su kurum killace su kai su killace su sama buɗe yake kenan tsuntsaye na iya sabka su sha ruwan da kajin nan ke sha kenan wannan ciwo su ma su ci abincin kenan wannan ita ma illa ce ya kamata a ɗauki matakai bisa kan wannan sannan abu na gaba tun an ga matsala wadda ba a gane mata ba tunda dama akwai allurori na rigakafi wanda ake kowane lokaci su wani kwalara su wani Eh, me ake cewa eh, variola aviar duka akwai allurori da suke yi su makiyayan kaji da suke yi yawa eh kenan tun sun ga sun yi wa'annan allurorin duka kuma suka ga akwai mace-mace paske ita ga cuta babba alama ta farko yawan mace-mace tun kun gani kenan kun ga abun ya kamata kenan a yi sauri a ɗauki matakai a tambaya a jimi ne sarta akwai wani sistem da gwamnati ta yi na indemnisation in ka haɗi ka ce kawa shaye hawayen makiyayi in ya samu matsala ta wannan aka zo aka diba aka tabbata lalle ita ce aka ɗauki matakan da aka ɗauka ko yadda malam abu ya ce a kashe su duka a toye akwai wani abu da gwamnati take ba mutum ta waye ta shahe mai hawaye tunda babban matsala in ma ka ki haɗi mutuwa dai za su yi asara dai ce za ka yi kenan in ka haɗi ana iya ɗan shahe ma hawaye dai ba a cewa a biya ka to talma amma dai ana ɗan shahe ma hawaye kenan ya kamata a yi la'akari da wannan sannan abu na gaba eh, koyan da malam abdulrahman ya faɗe shi waɗanda ke aiki bisa kan kaji tunda ina ji bara matsalar da aka samu ta iyatawa haka ne aka samu mutum guda ne ke kula da zabi da kaji sai zamanto aka samu aka sayo zabi da wajen nigeria aka kawo suna da matsala shi ne ke kula da wannan duka sai ya ɗauko ciwon da can ya kawo mu yan gashi kenan sai aka samu matsala duka abin ga yan suka yi ta mutuwa ya yi asara mai dama kun gani yana ya kamata wannan ma a yi la'akari da wannan sannan Eh, abu na gaba kuma a bar sayo kaji ko zabi ko tsuntsaye daga kasuwa a zo a sa cikin garke tun da wanga matsala ta gidan rumje da aka samu ta bullun kuru shi ma haka nan ne yana da kajin shi da zabin shi wanda yake kiyo sai aka tai kasuwa aka sayo wayanda aka kawo baki su suka zo da ciyo da suka zo ma ole da ya ɗauki matakan da ya kamata na karantana a hudda su ke ha a ga wani ɗan lokaci in lahiya suke ku a da ya zo kurum sai ya sa cikin gari kurum shi kenan ashe guda cikin eh, abin cikinsu akwai wanda ba su laya a ɗan karamin lokaci kwana uku ko kwana hudu ɗan kaza dari da goma sha biyar duka babu komi sannan waɗanda ke kasuwancin kaji waɗanda ke zuwa ko nigeria su ko kuma cikin karkara suna sayowa su ɗauki matakansu da ya kamata su kiyaye shine na tsabta kuma da harka wajen kwandon nan nasu tunda za ku ga kwando guda ne ake zirga-zirga da shi shekara goma shekara nawa ba wanke shi ba ke dama na icce ne a ta yi nigeria a sayo a ta yi age a sayo a zo gidan rumji dan daɗi duk ana ta yawo da shi kwandon nan guda kenan in ya zama to yana da matsala aka ɗauko kaza mai matsala ciki to duk ta shiga ciki tana iya ɗauka yana ya kamata mu ɗauki matakai in ba haka nan ba mu su 'yan kasuwa su za su zama masu yaɗa cutar yana iya zama to akwai matsalar kenan yana iya yada ta cikin wayannan duka ruwa. to ina ga masu ci yawa masu ga suna ci su ko mazakan da muke abin kiran shi hankali muke gare su ne in aka zo wajen aiki kawai an yanke wajen higa ya kamata a ɗauki matakai na tsafta ya zama to mutum guda ne inda son samu wanda zai yi wannan duka ya hige ya buɗe ciki ya hudu yan cikin duka ya tsabtace har ya kai wajen da wa zama mutum guda ne shi ma wannan ya ɗauki matakai na harko kenan waga bavet ya roye hancin shi sannan kuma ya sa sa sahwa ga hannu in aka kare kuma kwanonin da aka yi aiki da su ko yukaken da aka yi aiki da su ma a tsaftace su a wanke su yadda ya kamata Allah shi a dahawa in dahawa za a yi in soyawa za a yi in gasa za a yi kuma a yi shi da kyau tunda kwayar cutar alhamdulillah ba ta in mazahi eh tunda in aka sa mai aka cewa kuma muke 60 degree in ta yi minti 30 ta mutu in ya kai 60 degree minti biyar ne kwayar cutar ta mutu to da mun gode sosai wato isa nasiru wanda kake likitan dabbobi ne eh abdurrahman kana da wato gida na kiwon kaji kaji duka shawarwarin da aka bada shin kana kiyaye dukkan wannan abubuwan da aka ce musamman ma zirga-zirgar ma'aikata da sa kaya da sauransu eh lalle mu wajen muna kiyayewa Eh, muna kiyaye kuma muna jan hankalin abokan aikin namu su rinka kiyaye su ma. To madalla. To kaga an ce annobar tana iya faruwa kamar idan mutum ya soka shi daga wani ya kawo. Kai naka a nan gurin waɗanda suke na yanzu suna isakka ka sai da naman kuma ka sai da kwan da sauransu ba tare da ka da wani ka kara ba. A lalle namu ba su isa. Eh, dama muna sayawa da wani lokaci daga Nigeria mu zo mu kara ga namu. Eh, don muna samun koman da yawa wani lokaci amma tun da ciwon ga ya fara an ɗauki mataki na hana shigowa da su eh, mun daina shigowa yanzu ɗan kaɗan kin da gare mu su ne muke ɗan jujjuyawa yanzu ga wannan annoban nan ta zo kai da yake ma ka yi sa bata shiga cikin wanga yanka ba cikin gidan ka gwamnati yana ba masu irin kiwon kaji wani taimako kamar misali waɗanda ɓannar ta same su shin ka taba samun shi ko kuma wani mutumin ka taba samun irin wannan taimakon eh lalle na ga wanda ya same shi ni eh, Allah ya sa ciwon bai zo na ba mhm. kenan ni ban samu wannan taimakon ba mhm. me na ga wanda ya same shi lalle bai samu yanda yake so ba amma kin da ya samu sai ya ta juyawa ya mhm. ta juyawa har ya maido eh, kin nashi to madalla eh malam isa habu wani irin taimako ne kuke masu wa'in ga masu gidan kaji da annobar ta shigo ta shahi gaba ɗaya lahirin kajin. yawwa to madalla kuma gwamnati na taimaka an kamar mutum ya samu asara taimaka tana ɗaukan hanya biyu kun gane ko ko shi a cikin abin shi taimaka ko kuma ya nemi wani zai taimaka mishi kun gane ko amma mafi yawa kamar yanzu a yanzu a da a ce kun ga yanzu a ce kamar zo wani masu farm wanda ke an san su suna da kawai rijista an san su wannan mhm. ba mai kaji ɗaya biyu uku ba suna cikin ka'ida suna cikin ka'ida wanda ke gwamnati da an daukan kamar kashi zuwa daga sattin zuwa saba'in ko zuwa tamanin wanda yake taimakawa a asarar da kai an kaman sun duba sun gani kamar kun ga lokacin da aka samu matsalar a kasar magariya an kana akwai kaza dubu ana baka muku duk kaza guda ko dan ko yau aka ko tsako ne jika guda ke daukar shi kai aka ka dubu ka kana akwai miliyan guda kun gane to Allah sa kun gane abin naka kai ko miliyan guda 500 kashe ko miliyan 2 kashe an dai ka samu dai kan miliyon aka dan taimaka ma a rage ma asara abin da muke so mu kwatanta mutane su kamar masu wannan farm din da yawa a kowanne suke wanda ke musamman kwata-kwata inda ba shi su ba mm. ya kamata ku je ku san a san ku a san ku mm-hmm. ku yi arin surma kun san ku a san da zama su ba eh, da ke lalle akwai dokoki da aka kawo gwamnati zo sa kun gane ko wanda ka je kai arin surma a san da kai to duk abin da ya faru kun gane ko dole ne gwamnati kun gane an san da kai dole kina an kama ma yawo kun ji abin da ya to ina ganin cewa ma dai duka duka dai anan muka zo karshen muhawara ta studio kalangu ta yau amma kahin mu salmar ku kwata kwata shin kuna da shawarwari a ganin ku menene ya kamata a yi don ya zamanto cewa an kawo karshen wannan annobar ko kuma ta zo da sauki an rage yawan mace-macen wato kaji da ake samu a nan jihar maradi mallam nasiru isa likitan dabbobi yawa eh duk ni ko shawarar da zan kawo wa eh, wani shawarwari na farko dai zan fara da abin da ya shahi haraka hukuma mu ce gwamnati eh, biskan abin da ya shahi haraka wannan abin da na shahi hawaye tunda babban matsalar da ake samu mu bayan wanga ciwon ga ya bulla mun yawo cikin karkara mun tattauna da wa'ansu makiyaya su kwatanta abin da ya sa ba su haɗi saboda ko an eh, an an ko sun haɗi an kashe musu dabbobin su wani lokaci Eh, ko wannan shayi hawayen jima ya kai bai zo ba wani lokaci bai ma zauwa yanan so muke tun da in kuka ɗauki babban matsala wajen abin ga nan dosiye in na indemnisation na shayi hawaye akwai abin da ake cewa sai an kira ECA na justice sai an yi menene da menene duka cikin abin akwai ka'idodi masu nauyi yanzu misali kaji sun kamu yau an zo an yi prelevama an ɗauki wannan abu an auka an mai a kaɗan sai an yi kwana uku kafin a samu sakamako mu ɗauka cikin wannan kwana uku nan duk waɗanda suka mutu ina suke radda aka zo kenan sai sakamakon ya zo sannan isiyo in ya zo kenan waɗanda suka mutu tun rafar da ma zuwa rasa sakamako kenan su wannan isiyo bai gane su ba kenan mm. bai yiwuwa ya ce eh lalle akwai su kenan kun ga an yi asara su kenan ya kamata gwamnati ta nemi wani system a rage mu wannan abu wa'adin na mai tsawo da ake dauka a rage mu kuma bayan wannan kuma a biya a samu mutane a shayi musu waye a gaggauce mm-hmm, mm-hmm. abu na eh, jan hankali na biyu zuwa ga makiyaya shine su san da duk dokar da gwamnati ta ɗauka kariyar lahiyar su da ake so a ce a ɗauki mataki kaza a ɗauki mataki kaza a'a dan mine ne ake magudu dan ciwon nan kai ya kai ga ɗan adam tunda in ya kai ga ɗan adam matsala kenan ta yi yawa e, sannan kuma zuwa gare mu likitoci na dabbobi tunda muna ɗan samun shi wani lokaci sai ko ana ɗan samun e, ɗan sakaci wajen aiki shine mi e, makiyayi ya kire kai yana da matsala sai ka mai yau gobe yau gobe yau gobe Eh, shi ke sa sai ga wani lokaci ya yi asara da yawa kuma sai ta ganin lahin inda bai kamata a gane shi ba mm-hmm. eh don a gurgushi dai abin da zan ci to mun gode sosai wato isa nasiru mama abdurrahman na hali shin kana da shawara dangance da kawo ƙarshen wannan cuta ta mura tsuntsaye a maraɗi a matsayinka na mai gidan kashi eh to gaskiya shawarar da gare ni shine eh, masu iko su ɗauki mataki eh, bisa kan tsada abinci tunda lalle in abinci yana da arhan nan kenan ba sai mun kawo kaji daga wani wuri ba muna iya mu da suna kamar abincin kaji abincin kaji tsada gare shi eh ga wani lokaci kuma tax tax bisa hanya duwan ana ba mu wahala kwarai don kuma muna son alijiman da yawa eh muna son taimako wajen nan bayan wannan kuma eh, mu ya zamanto an samu eh, allura wadda za ta kawo mu ƙarshen wanga ciwo don duk lokacin da ya zo baya yake mai damu to madalla mun gode sosai abdurrahman malam isa habu jami'i na ma'aikatar kiwo ta jihar maradi a ganin ku menene ya kamata a yi don a murƙushe wannan cutar ta mara tsuntsaye to yawwa mu yanzu abin za mu ce a takaice cutar ta mura tsuntsaye cuta ce wadda take take yaduwa kuma take guguwa kuma mafi yawa tana kawa asara na biyu bata da magani na rigakafi duk abin da za ka yi hida a yi taka tsantsan aka to a kan wannan abin za mu ce yaƙi ne wanda ya hau kan kowa na hari muna fata a ce ku ɗan jarida ku kama mana a waya mutane kai a san menene wannan cutar ya take yaduwa ya kamata a kawo a yaki da ita na biyu masu kiwon kajin abin da ya kamata mu abin da muke so da kun ga dan abu ya faru ku kwatanta mana da su tun da ke an kuka bari abin ya kai ya yi nisa to gaskiya haka ta lalace mun gane ko yawa na na gaba mu ma'aikata da masu zaman kansu da mu likitocin da wajen gwamnati da duka wasu wani kungiyoyi a kama mana wajen tsaro a gani ina ne da matsala ina ne babu matsala ina ne a gana mutuwa kan mu dan mu samu labari dan a dauki matakai na uku kamar muna aiki a cikin wanda yake cewa na wani halfi lafiya daya kun gane ku ne duk kumshi gandun daji da mutanen likita da mu mu tsaya mu aiki hallo tare na na karshe gwamnati da masu hannu shuni su kama mana yadda za a yi a ciwo kan wani abin a samu allurar rigakafi kamar da aka ce vaccine kuma wanda suke da akwai abin kuma an Allah sa kuma abin ya zo a yi kokari an kai declaration fiski da wutar nasir ya yi magana ya ce mafi yawa dose din lantar gare shi wani mhm, ana samun jinkiri ba wani gamun bai lokacin da ka samu asarar nan to an baka faɗi ba za ka so kai yanzu an ka zo ka ce a gashi mutum da kai na ga ta mutu biyu sun mutu ka zo ka faɗi an dai Allah sakin aka kina an yi lissafi a ce kaza ne ke abi akwai an kilga kaza suka mutu ko ishe zo ce mu ga abin da muka so kun gane ko to akwai wata magana da wanga wajen harkar da yanzu can harkar dabo wannan abu da harkar abincin bushashe mm, kaji da suke tsada mm-hmm. harkar abin bushashe ina tsawon ba ce kaji Najeriya zaka je ka so shi akwai formula da muke da akwai ta a nan ne kai kana iya yin ta a nan gurin da abin da muke da akwai da hatsin da dawar mu da kuma da kuma da kai ba sai ka ji kasu kwanan gurin Ke da kanka ka shirya abin ka da kanka to madalla mun gode kwarai da gaske Habu Isa ce Isa Habu wato jami'i na ma'aikatar kula da kiwon dabbobi lafiyar dabbobi Elevage kenan a nan jihar ta Maradi duka duka dai nan muka zo karshen shirin wato kamar yadda kuka ji daga bakin masu sauraron namu maudu'in namu wanda muka tattauna akan sa shine ina mafita ga masu gidajen kiwon kaji dangance da cutar mura tsuntsaye a nan jihar maradi lalle abun da za a rike a cikin wannan muhawarar shine ya kamata su masu gidan kaji da zarar sun ga wata alama ko kuma kai mai kiwon kaji ko da na gida ne kaga wata alama cuta a jikin kajin naka kai saurin shaida ma ma'aikata na kiwon dabbobi kuma zaman kansu ne ko kuma ma'aikatar da ke kula da kiwon dabbobi ne su kuma a nasu bangaren ma'aikatar su rage nawa wajen kula da takardu ko kuma in ce dosiye ake cewa na masu gidan kashin don ya zamanto cewa da zarar sun gwada musu alamun a gaggauta yin binciken da ya kamata domin kuma a shahe musu hawayensu gabaki ɗaya in kowa ya kana shi kokari takan yiwuwa ana iya murkushe shi wannan cuta ta mara tsuntsaye a nan cikin jihar maradi a madadin bakin namu cewa da wato isa habu jami'in ma'aikatar kiwo ta jihar maradi da kuma isa nasiru mamman shi kuma likitan dabbobi ne da abdurrahman hali shi kuma wanda ya kasance mai kiwon kaji kaji ne na da gidan kaji ni hawa usman tare da ban hannun sai isaka ga baki ɗaya muke ce muku sai wani lokacin sha allahu masu